da ya sani ma ya ce mahaukata ne a tiktok mafi akasarinsu amma yanzu ta kai ta kawo gaba su ma kafe hotunansa ake ana zaginsa idan ba mahaukaci ba waye zai wannan tiktok ya min wando ya min riga a ina ya muku wando banda ma naku da ya tuɓe muku wallahi da ya zo ya ce wai wai yan tashi ya muku da mutunci da ya sani ma ya ce mahaukata amma yau zaka shigo tiktok zaka zo da haukanka na rashin tunani amma sai kaga tiktok ta ɗaga ka kuma jin kanka kake celebrity wallahi masu jin kansu celebrity su sauke tiktok an ce wai duk 'yan tashi ne ku babu wasu cikakkun celebrity me ra'ayinki akai ra'ayina akai ni ban ga laifin bawan allah nan ba gaskiya so abinda ya faɗa haka ne tashan ake ai yayi musu ma da kauna ko in ce ya mana da kauna kan na cire kaina da ya sani ma ya ce mahaukata ne a tiktok mafi akasarinsu dalilin da ya sa na ce haka kuwa time ɗin da kuka yi interview da shi babu wanda ya kira suna ya ce da wane nake ko kuma ya kira sunan wane ya zaga amma yanzu ta kai ta kawo gaba ɗayan su ma kafe hotunansa ake ana zaginsa idan ba mahaukaci ba waye zai wannan so su 'yan tiktok wani abu da ba sa ganewa ba sa son gaskiya komai kankantar ta ba sa son gaskiya idan da suna son gaskiya abin da ya faɗa bai cancanta a cewa ana ta kafa hoton shi wannan ya zage shi wannan ya zage shi tunaninsu suna yi ne ko don su bata masa suna to wannan abin da suke yi sai dai masu kara masa ɗaukaka me yasa na ce haka an kwana biyu ba a jin sa ready magana ta dan Allah a ture hassada kowa ya san shi a baya amma idan ka ɗauko zamani duk wanda ya ce zai ja da zamani to yana ja da ikon Allah ne domin Allah shine mai zamani Zamanin sa ya wuce a baya kuma shigo wanda ya tiktok bai zo da kwantan ɗin da ma zai ja hankalin mutane ba tunda nawa ne ga su nan ko inda suke karyar celebrity din ne idan sai ka ga mutum ya zo a rana ɗaya ya zo ya yi abin da kai da ka shekara kana yi sai tiktok ta yi pushin ɗin bidiyonsa fiye da naka ma sai ka ga an daina jin ka yanzu shi ake kallo so ni gaba ɗaya ma maganin wai celebrity a tiktok ni fa ban ga wani celebrity ba ke me hujja ki na cewa babu celebrity duk fitattu yanzu duk inda aka ce wane yaro an san ki kenan ke ba celebrity ba aini magana ta Allah idan na tashi magana har na nake hada saboda ba na son kai ba kuma da ba ni da son zuciya ba ya ban kai ba gaba ɗayan mu babu celebrity dalilin da yasa na ce haka zaka ga wanda yake da followers 10,000 ko 20,000 zai shigo a yanzu idan yayi wani abun bajinta sai kaga gaba ɗaya ya ɗebi zuga an daina kallon ka kai mai ɗaruruwan shi kuma yanzu ya koma shi ake kallo za ka shiga account in shi ga followers in shi 20 ne 30 wani 50 ya yi hai da yawa yan na kwanan na kwanan nan ba sa wuce dubu hamsin amma idan suka zo suka buga wata haukar wallahi sai ga kai da ka shekara ɗaya wallahi duk sun kwashe zukar ya zama already an san ka amma kuma yanzu su suke tashi nawa ne ga su ji nake an ce celebrity ba dai ana magana wanda ya suna ba in kin wuce can za a ce wannan nafisa ce wannan wace ce <laughs> to ai celebrity ma kaman ma ba su fahimci me ake kira da celebrity ba duk celebrity na duniya na farko dai yana da alfarma na biyu za ka je guri ka ɗibi zuga a rinka gawa na gawa na shine cikar celebrity na uku kana da abin yi za ka rinka samun tallalluka manya abin da za ka ɗan dogara da kanka me muke yi daga ciki ko kuma wanne ne a yanzu a wannan halin da muke ciki wanne ne ɗaya daga cikin mu a celebrity na tiktok yake iban zuga kwanan nan ma fa sai da tawagar da murja ta ba a taron sallah <laughs> ah, lalle kan tawaga to ba zan yi musu ba amma dai ni ina da ja akan akwai celebrity a tiktok sabida da yawa abubuwan da za mu yi yanzu kamar time ɗin da aka fara mana ɗauki ɗaiɗai a tiktok a ɗauki wannan a rufe a ɗauki wannan a rufe idan har ka cika celebrity babu yadda za a je a kulle kaka kwana ɗaya gari ya waye ba tare da ka ɗaga waya ka nemi alfarmar wani babba da ka sani ba ba a yi wannan ba duk wanda aka rufe kawai ya tafi kenan ka fahimta ba kya ganin dama in sabon abu ya zo ana fuskantar kalubale su kansu yan kano da kuke gani a baya an sha kakkamawa amma yanzu abin ya lafa sabon abu ne ba abin mamaki ba ne dama an samu wannan gaskiya duk wanda ya cika celebrity idan har shi celebrity ne yana da alfarma a ko ina to amma ji ke nawa ne aka ayyana su ana neman su kuma basu kamu ba kuma suna tiktok din a cikin okay a cikin tiktok eh, eh to ya danganta tunda wasu da yawan mutura layukan su suka yi a time din da abin ya baza gari ana neman sutura layin su suka yi suka ajiye yanzu ni kai kai wasu cewa kin zo kina tun duniya gidanku tunda an san ki ne a TikTok kuma ki zo kina goyon bayan wani daban ba dan TikTok ba ba wanda nake goyon baya hasali ma har da kaina na hada a ciki domin ni yanzu a TikTok na fi karfin ka ce min hassada nake wa wani saboda duk inda followers suke kaiwa na kai wannan matakin na haura eh, me ake cewa a miliyan ɗaya na fi rabi na haura rabin miliyan misali zance so na fi karfin a ce wai na zo ine wani hasada to amma idan ku ba celebrity bane ku menene mu yan zaman banza ne kawai wallahi zaman banza muke yi a tiktok ba ba kuɗin shiga ba na fita ba mu san wani ba wani bai san mu ba ga mu nan kawai hauka muke yi da son zuciya saboda zaka ga mutum ya zo ya faɗi gaskiya ka san fa gaskiya ce amma sai ka rufe ido kai ta zagin sa wai kai ta kafa hotonsa kana jifan sa da miyagun abubuwa wanda kai a zuciyarka ka san ƙarya ne kawai su ce ba ke ma kin taba kafa hoton nan ko yanzu kin sauka daga wancan tsarin kenan kafa hoto ni na taba kafa hoton wani na zage shi ka bibi page na amma an ce kin taba yin wani martani da ya mutsa hazo a can baya <laughs> to ai shi yasa da naga an fare mana dauke ɗaya kawai sai na dawo hayyaci na na ce to harkan nan idan har ba mu mai da hankalin mu ba ba mu da gata sai Allah sannan ba mu san wani ba wani bai san mu ba ba mu da ko sisi idan muka ce za mu ci gaba da jangwalo wa kanmu abin da ba shi ke na matso idan aka kulle mu sai wannan wa'adin ya yi tukunna za a fito da mu ba kawai wasu ce ba kina so ki ce wai tiktok bai miki rana ba Yau ai dara kai ne Za ka gan an yi interview da su wani ya ce wai ai tiktok ya min wando ya min riga ai na yi muku wando banda ma naku da ya tube muku ba wani tiktok da zai ce wai wani wai mutum ya zo ya ce wai wai tiktok ya mai wando ya mai riga babu shi wallahi ka ji hannarin tsimaka kawai dai muna nan muna burin mu ne ana bugatan bugatan mutanen da ko tallafa nan ba za a iya daukan tallan dubu hamsin a baka ba shi kansa ogan namu ba samun tallan yake ba saboda idan ya samu ba shi da kyashi zai ce wance zo ga talla an samu wane ne ogan <laughs> oga ba do mana ba do shine ogan mu a cikin tiktok so ko shi sai dai godiyar Allah shi ma bai samu ballantana kuma ya kira mu ma mu dangwala amma ka zo ba abin da kake sai ta da tarzoma ka kafa hoton wannan kazaga ka kafa hoton wannan kazaga kuma wai kana kiran kanka celebrity abin da nake so su gane da wanda yake da followers 800 da wanda yake da followers biyar ma ko hamsin, yanzu gaba ɗaya sunan su celebrity duk sun sa wa a ran celebrity zaka ga nan ko taro idan mun je wallahi wannan masu saba'in da biyar biyar din zuba ido suke sai mun fara gaishe su saboda jin kansu suke celebrity amma kuma kai mai ɗari takwas ko ɗari biyar kuma kai ma kana kiran kanka celebrity already duk celebrity ne mu a tiktok kaga mun zama mahaukata duk mahaukata ne a tiktok wallahi da ya zo ya ce wai wai 'yan tashi ya muku da mutunci da ya sani ma ya ce mahaukata simple ah, tun da kika fito kika yi dan tsokaci a cikin bidiyo wasu ke ta sanya alamar tambaya wasu masu ce wai kin kyasa ne yanzu kin ajiye ra'ayinki nawa ne yaro kin dawo indara <laughs> wallahi ina gaya maka ko ka san Allah ka ji hannun rantse baka ban taba sanin sa ba ban taba ganin sa a fili ba alaka kuma ba ni da ta kusa ko ta nesa da shi kawai ni dai ba na son in ga abin da mutum ya san gaskiya ne kuma ya ringa take gaskiya duk wanda suke kafa hotonsa suna zagi wallahi wallahi sun san abin da ya faɗa akan hanya yake ba mu da wani yanci a tiktok kawai ga munan karazu ba kamar yadda na faɗa babu wani wanda zai ce wata ya yi yana karɓan dubu kafin wata ya ƙara ya haɗa dubu hamsin ba sai dai ɓarnar data ka zo ka yi musu eh, kai ɗinkuna kai make up ka zo ka yi tiktok ka ɗora wani ma ya zage ka kwana ka wani kana tunanin abin abin ki bidiyo ɗaya wani matakai ake bi misali ban gane bidiyo in za ki bidiyo ki wallafa in ce sai an kaya sai an sa makeup sai an nemi waje to zan so ki tunda amma kina yin bidiyon nan wai ki fede mana menene ainihin abin da yake bayan fage a TikTok ɗin nan eh to gaskiya shi yanayin sa sutura Kaman in kana so ka ɗan ja ra'ayin mutane ka fahimta haka irin in normal sun saba ganin ka da riga haka duk Kaman abin da nake ta so ne na faɗa ai idan kana takamar zaka haɗa set ɗin wanka dubu hamsin a jikinka ko dubu talatin a yanzu wanda ya zo da rigar ɗari biyar tiktok idan ya zo da content wallahi sai a bar kallon ka a koma kallonsa ka fahimta sannan maganan wankan da kake kuma gashi nan za mu je mu ɗinkuna mu zo mu lalle ka gane mu zo mu make up mu zo mu bidiyo mu ɗora musu amma wallahi ba zai tafi viral ba kaga ka ɗauki hanyar nutsuwa kenan ka yi bidiyon ka irin ka nemi waka mai kyau ka hau kai posting ba za su kalla ba amma kar wani ya ce kamar so kuke ku ga wannan harkar ta zama sai ku kawai iku iku ba kamar ba kwa so wasu shigo to ina fa mu imu ni ni da zan ga tiktok din wallahi ina da kes da shi saboda ko a gidan mahaukata akwai babba ba zai a ce a kai mahaukaci yau gidan mahaukata kuma a hada shi da wanda ya wata uku a wurin ba ba a yi sai a tiktok amma ji nake ita algorithm na waɗannan kafin sada zumunta suka yi aiki ne dokaro da abin da mutane suka fi nuna sha'awa a kai to ai shine rashin sanin rashin sanin kamar eh, darajar mu a ciki tunda mu kamar yadda na faɗa maka mun shekara ko kuma mun shekara ɗaya da rabi amma wanda ya zo yau idan yi abin da tiktok take so don ba wai ra'ayin mutane ba ne kawai idan tiktok ta yi pushin ɗin abin zai zama kuma su ake kallo kai da ka shekara a wurin ka zama ɗan kallo to kuma shi wanda aka daga bidiyon nan nasa ya shiga pejin shi ya ga mutane sun raja a kansa shi ma daukan kansa yake celebrity to nafisa ma aje wannan magana eh, har yanzu akwai ki na cewa sai tsoho <laughs> ai san tsoho a jinina ne a jinina ne gaskiya abu ina son manya saboda manya sun fi yara nutsuwa gaskiya nesa ba kusa ba duk abin da za a ce maka wannan babba ne ya haura arba'in hamsin to ba fa za ka taɓa hada shi da dan talatin ko ashirin da biyar ba so ina son manya gaskiya ne akwai wasu manganu da ke eh, wasu ke ganin kamar wai bai dace ki kayansu ba ana faɗa miki kamar misali wai wasu sako da ke aikewa cikin kurman baki <laughs> to ai irinsu ne ba a so saboda da yawa ina da waɗanda suke jin haushi na kawai fitowa ne ba za su yi su faɗa ba kamar yadda na faɗa maka ni in dai na ga abin da ba haka ba sai na fito na feɗe buri har ƙarshen sa so wannan abin yana dan taba mutane ko na baka a dunkule ko kuma na fito kamar maganan ciko fonsto din nan ne ai da akai time din na fito ai magana wasu su zage ni wasu su ce a gaskiya kika faɗa so su yan tiktok kafatanin su ba sa son gaskiya amma an ce ba dan Allah kuka magana wa'azin ciko din ba kamar rigima ne tsakanin ku da wasu yasa kuka samu dama kuka huce takaici <laughs> to ai a cikin rigiman ma za ka iya isar da saƙon ka tunda ba da kai ake rigiman ba to wanda ake rigiman da shi daban kai kuma idan ka kai ma kana da abin da zaka tofa zaka fito ka tofa albarkatun da ba a yi ware an ce iya wani ne zai yi magana akan kaza ba to amma ke me baki takaici a wannan batun da aka yi na ciko <laughs> maganan ciko ko kuma maganan yan tashi. maganan ciko <laughs> ni na ma maganan yan tashen kamar ya kuma daɗi <laughs> kin yi magana yan tashi kin gama tattake kanku kin eh, hudawa cikin cikin kuka ba wani na hudawa cikin moka ni ba na son abin rashin gaskiya so kuma yan tiktok suna son abin rashin gaskiya to ki yanzu wani irin tashi zaki faro kenan <laughs> ni sai na nema da addu'a Allah ya shirye mu saboda malaman ma da ake samu suna dan mana wa'azi yanzu abin ya ci tura wallahi na kai sati biyu ni ban ga wani wa'azin mutum malami a tiktok ba saboda wai a daina kaza a bar kaza har sun gaji ma sun zuba mana ido ai da ma an ce wai baki a following din malamai <laughs> an ce ne ko kuma ba na eh, an ce baki a following din sa amma ga su Abu Salma suna ta wa'azi eh ga su magajin malam duk ina following din sa aje a duba mana to kuma baki ga duba azuzin da suke yi ba gaskiya ni dai na kwana biyu ban ci karo da su ban sani ba gajiya suka yi tunda yau da gobe sai Allah ko kuma a ganewa suka yi ba ma jin magana ne suka daina mana wallahi Allahu ya Allah amma tabbas ni kan bana jin daɗi rashin ganin gimla wasu tunda ko banza in baka ɗau wani abu ba za ka ɗau wani abu amma fa ana ta yi raɗe raɗe a cikin nan cewa kin liƙe wa abba md kai wallahi kai ne kai ma akwai son jangwalo abu abba md ai abokin aiki na ne na faɗa maka tun wancan zuwa eh, amma yanzu an ce kusancin naku ya ƙara gaba yaushe rabar da ka ga bidiyon mu tare na kusa wata ɗaya ba mu haɗu ma da shi ba baya gari ma so da yana nan ne ma dole za a ga bidiyoyin mu gaskiya amma ai kuna yin waya eh muna ko jiya ma na kira shi mun yi magana da shi akan ina so in ya dawo za mu yi ayyuka da shi amma ba ni da wani gaskiya alaƙar soyayya da shi ai yaro ne <laughs> yaro ne karami kuma kaga ba na son yara gaskiya to abokina ne dai na kusa gaskiya don yanzu a tiktok ba ni da abokin da ya wuce shi kamar yadda na faɗa wancan karan amma to me alaƙa ki da bilkisu bilkisu bilkisu bili wai gawata ce to kawancin naku an ce kamar yanzu an ga kamar yana ɗagawa anya bai wani ɗaga ba gaskiya saboda ka san haduwa ce in ta yi wuya kowa yana da ɗan abin da yake yi amma in ta kama yi ana ganin mu tare to me yake son faɗa wanda baki faɗa ba mm, yanzu abin da nake son faɗa wanda ban faɗe shi ba guda ɗaya ne maganan class da aka yi id ba sa'an tiktok ba ne gaskiya in dai kana neman nutsuwa da abin hankali su kansu mahaukatan tiktok din idan suka je IG suna dan sauke wani abubuwan na kansu so IG ba sa'an tiktok bane ba ba wai ko dan ina goyon bayansa ba ni ban san shi ba kamar yadda na faɗa kuma ni wallahi a tiktok ba wanda yake bata min rai ba na jin haushin kowa kawai dai ina jin haushin abin da suke yi wanda bai kamata ba tunda yanzu idan waɗansu daga cikinmu da yawa ya rufe ba a tunanin za a bar baya 'ya'ya da jikoki kawai ma bar abun fada ba a damu ba so IG ba sa'an tiktok ba ne ba gaskiya amma daina ja tunda plus ɗinka na IG idan kana da dubu goma su ne dubu ɗarin tiktok in kana da dubu ɗari a IG su ne kusan 1 miliyan na tiktok da ake takama da su duk za ka gani wa'annan 'yan kuci ku ba mun, ai ba sa yin IG in. saboda sun san ba gurin wasan su bane amma yau zaka shigo tiktok zaka zo da haukanka na na rashin tunani amma sai kaga tiktok ta daga ka kuma jin kanka kake celebrity wallahi masu jin kansu celebrity su sauke duk gaba ɗayan mu tiktok celebrity ne kowa celebrity ne ke yanzu bidiyon da yake wallafawa za ki so ya ki su gani bidiyon da nake wallafawa eh. zan so su gani tunda da yawa wani abin idan baka samu fadakarwa ba wani zaka samu to kuma ba zai yi a ce gaba ɗaya shi ɗan adam dama ai ajizi ne babu yanda za a ce ka tafi saka ka a ah, daidai kake yi ba zai yiwu ba amma ni wallahi yanda nake kokari ba ban kai ba zan so ƴaƴana su gani Allah ya sa mu